أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث الرحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قول وألا مدو كشن فرشي ودى كتن نعمل كا يا سيامو رايجو من يمتي من البركة شي قبا في كراسل كيف نربي أولادنا wannan shine halaka na shida da fara wannan littafi a baya malam ya yi mana bayani matakai na yin tarbiyyar yara a farko a sanar da su allah su san me wane ne allah na biyu su sani manzon allah sallallahu alaihi wasallam na uku su san musulunci na hudu shi ne wannan wanda malam yake so ya ni mana ya ce masa arkanin imani rukunan imani kenan ya zama wajibi iyaye su sanar da yara menene rukunan imani da malam ya ce an tu'mina billah bi wujudihi wa wahdaniyatihi في صفات والعبادة وأنه فوق العرش wannan zancensa wanda ya dukule zance ne mai faɗi yake shi ne da yi da Allah yin imani da Allah nan ya kunshi al'imanu bi wujudihi yin imani da cewa akwai Allah wa wahdaniyatihi yin imani da cewa Allah shi ɗaya ne ya kadaita a cikin zafinsa a cikin mulkinsa fi sifat sa'annan kuma ya kadaita a cikin siffofinsa Allah ba shi da siffa da kama da halittunsa wani ibada da kuma kadaita Allah wajen bauta ba a bauta wa wani sai Allah wa annahu fawqa al-arsh cewa Allah madaukakin sarki yana kan al'arashinsa ya daidaita a kai yana kallon duk abinda da suke aikatawa yana jin abinda da suke yi suke faɗi yana ganin abin da suke yi yana kuma kiyaye duk ayyukansu wannan shi ne rukuni daga cikin rukunin asasi wadda imani mutum ya gino a kai dukkansu sun ta'allaka da abin da ake kudurtawa a zuciya ne kudurtawa na gaskiya mai karfi daga abin da nassosi suka tabbatar da alkur'ani da littafin manzon a da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya kasance wannan rukunai wato rukunai ne wadda aka yi ittifaki a kai dukkan littattafai wadda suka sauko daga allah madaukakin sarki sun tabbata akan wannan rukuni kuma a kanta annabawa suka kira mutanensu a kai su yi imani da Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi shar'a lakum min ad-din ma wasa والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء wa yahdi ilayhi man yunib Allah madaukakin sarki yake ya shar'anta musu na addini irin shari'ar addini wanda aka wa annabi nuhu wasiyarsa da kuma wanda muka yi wahayinsa gare ka kai annabi muhammad sallallahu alaihi da wannan addini shi ne muka yi wahayi wasiya ga annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa muka ce su tsaye da addini kan su zo rarraba a cikin addini kenan addini guda ɗaya ne ba ta rarrabu ba allah ya ce ya yi girma a kan mushrikai abin da kake kiransu zuwa gare shi cewa allah ɗaya ne wannan abin ba su son ji domin suna da alloli daban-daban kuma aka yake tun a farko da shi aka yake annabi mu da shi aka yake annabi Ibrahim da Musa da Isa cewa Allah ɗaya ne tabi ilai man sha, Allah yana zabi wanda ya so cikin bayin kalmai da su annabawa ko manzanni wa yahdi ilai man yuni kuma Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa ga wannan addini wayanda suka karkata zuciyarsu zuwa ga Allah ba su karkata zuwa ga wani abu ba Allah ba Allah zai shiryar da su zuwa ga hanyarsa madaiciya imanin musulmi baya inganta sai ya kuɗurta a zuciyarsa kuɗurtawa mai ƙarfi nan rukunai na imani ba tare da ya yi shakka a cikinta ba so wa'annan rukune ita ce an ta'taqida al-mar'u i'tiqadan jaziman bi qalbihi bi anna Allah ta'ala mawjudun wujudan haqiqiyyan bi dhati shi ne mutum ya kudu ta a zuciyarsa kudu cewa ne karfi wanda babu mu cikinta, cikin ta cewa Allah na nan kuma yana nan kasancewar shi hakika ne da zatin sa wa annahu huwa alladhi khalaqa alqawl bima bila shakk bila sharik cewa shi ne alici dukkan abin da muke iya gani a duniya sammai da kaskai da ababen da suke cikinta babu shakka a ciki wa annahu ta'ala mawsufun bi sifatil kamal kulliha cewa Allah madaukakin sarki ana fifanta shi ne da siffofi cikakkiya dukkan da Allah sifa ne cikakkiya babu nakasa cikin sa ومنزه عن صفات النفس والعيوب كما أنا تركك ألا دغ الصفة ننكك وكما أيدي وأنه لا شبيه ولا مثيل له من خلقه كما ألا منو كشو تركي باب أبين دي كما دشي كتنا للتوكا باب كمن منك أتكنا للتوكا Allah madaukakin sarki ya ce fatirus samawati wal ard جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Allah shi ne mahalicin sammai da kasai ya sanya mutu daga cikin kawunanku matanku kowane dabba yana rayuwa da irin tashi ne mutane mazaje suna rayuwa da mata suna aihafa dabbobi kowanne irinsu suna hafa ne da irinsu Allah bai sanya wani ya wato ta yi tanasuli da wata dabban daban kuma ba sai dai irinta wa min an'am akan ma daga cikin dabbobi wadda kuke ci kuke kiwo za ku gan su ma yana da wahala ka gan akuya ta je ta samu rago za ta yi barbara ragon akuyan ne za ta nema ba za ta nemi rago ba ta yadda saniya ba za ta nemi rakumi kan za ta yi barbara ba idan aka ya faru mutane ne suka yi ba su suka yi da kansu ba to Allah ya sa su dinga rayuwa da junansu ne kuma Allah ya baza ku a ban kasa ku yi yawa to duk da wannan gaba ɗayanta baya nufin cewa a ku ya yi kama da ku. Allah bai yi kama da ku ba laisa ka mislihin shai babu abinda ya yi kama da Allah babu misalinsa wawan sami'un basir yana ji yana gani kuma kuna iya kuna ji kuna gani amma irin jin Allah ba taku bane irin ganin Allah ba irin taku ba wa annahu wahdahu al-mustahiq lil ibada bi kulli anwa'i duna an yushrika ma'ahu fi zalika ahadun ghayru kuma Allah madaukakin sarki shi kadai ya cancanci bautan ku a dukkan nau'o'in bauta ba tare da sun shirka tare da shi ba domin Allah madaukakin sarki yace wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim Allah bai umurce su da komai ba sai dai su bauta wa Allah shi kadai suna tsarkake ibada zuwa gare shi kuma su tsaya akan addini mai kyakke wadda babu karkata a kanta. sai da sallah su ba da zakka wannan shine addini tsayayye to da wannan aqida Allah madaukakin sarki ya dukkan ya aiki dukkan manzanni a kai to yin imani da Allah madaukakin sarki ya kunshi ababe kamar guda hudu na farko kai imani da cewa akwai Allah din na biyu ka yi imani da cewa shi ne ma'alicin komai duk wani abu ba shi ba halitta ne duk wani abu da yake nan duka Allah shi halitta su na ukunsu ka imani da cewa babu wanda ya cancanci a bauta masa sai shi kadai domin babu wanda ya yi abin da ya yi na udu shi ne yin imani da sunayensa da siffofinsa to nan guda hudun nan shine imani ya kunsa imani da samuwar Allah Allah na nan mutum zai iya san cewa Allah na nan da hankalinsa yana iya san cewa Allah na nan da abubuwan da yake gani yana iya sani cewa akwai Allah da halittar da Allah ya masa ba tare da an karantar da shi addini ba ba tare da an karantar da shi komai ba zai iya san cewa akwai Allah Allah ya rike shi akan ya san haka kuma ana iya san Allah ta hanyar shari'a to duk wayannan hanyoyi guda hudu suna tabbatar da cewa akwai Allah dalilin hankali cewa akwai Allah akwai ayoyi a duniya mutum yana ganin sa mutum in ya gan shi ya san babu makawa wannan abin bai zo da kanta ba akwai mahalicinta idan akwai mahalicinta wane ne wane ne cikin alitta wadda ya taba raya cewa shi ne halittu sama waye cikin alitta wadda ya taba raya cewa shi halittu kasa wane ne ya taba raya cewa shi halicci mutane ko rana da wata so duk abubuwan da muke gani yana tabbatar da cewa akwai ma'alicinta so babu kuwa ba za su iya su halicci kansu ba kuma ba wai suna nan a wurin kawai sufa ba coincidence akwai wanda ya ajiye shi a wurin wanda ya halicce shi shine Allah madaukakin sarki wannan shine Allah madaukakin sarki ya tabbatar da kafurai wanda suke shakka wajen cewa akwai Allah yake am khuliqu min ghairi shay'in anhu am humul shin an ba wanda ya halice su ne hakan nan kawai aka same su ko kuwa su suka halici kawunansu su kaga a cikin wayannan guda biyu babu wanda yake gaskiya ciki mutum bai halici kansa ba kuma mutum da zai taba yiwa a ce ba wanda ya halice shi ba sannan Allah yake am khalaqu samawati wal ard bal la yuqinun akwai sama a kansu daga cikin saman nan abubuwa daban-daban suna saukowa gare su suna amfana da shi akwai kasa a shimfide a kafansu suna takawa abubuwa daban-daban na amfani yana fitowa daga cikin ta wane ne a nan? su ne kowa ba su da yaƙini ne sun san cewa akwai Allah shi yasa Jubair ibn Mut'im bai musulunta ba lokacin da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu annabi sallan yana cikin sallan magariba yana cikin karanta wannan aya da annabi sallan ya isa wannan aya cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun yace wannan shine farkon da imani ya zauna cikin zuciya na ya ce sai na ji kamar zuciya na zai fashe zuciya na ta da kwalbi an yafi zuciya na ya kusa ya tashi sama da na ji wannan aya ya san cewa musulunci gaskiya ne manzanci annabi sallallahu alaihi sallam gaskiya ne kuma mafi yawan lokaci Allah yana shirya da bawansa zuwa ga dalilai wanda zai iya kan ayoyin Allah a bayyane a kammai, a kasai a cikin abin nan iska da kuma a kan kan sama Allah yake wa fil ardi ayatun lil muqinin a ban kasana akwai ayoyi alamu wanda za ku gane cewa akwai Allah ga wanda yake da yaƙini dalili na biyu wadda ke nuna cewa akwai Allah shine alshik mutum ma yana ji a jikinsa cewa akwai Allah mutum na ji a jikinsa cewa akwai Allah wani lokaci za ka shiga wani damuwa ba tare da bambanta kowa ne musulmi ne ko ba musulmi ba ne kana cikin wannan damuwar sai ka daga hannunka da Allah ka roke ke tsirar da kai daga wurin kai tsirar da kai tsirar da ka samu daga cikin wannan cewa akwai wanda ka kira shi yana ji kuma yana nan wani malami ya ce suna yawon da'awa suna cikin jirgi ka san jirgi kowa da kowa ne yanzu wanda ya biya kudin ka shi ne zai shiga baya nufi don shi malami da ɗan ɗan uwansa suna cikin dawa sai kasance duk wanda suke cikin jirgi malamai ne ba kuma mutane ana sanin su da siffarsu mutane ana sanin su da siffofinsu in ka gan kwaro ka sani wannan kwaro ne sai wani abu ya faru a jirgi masu tuka jirgi suka ba da bayani cewa kan akwai damuwa hannun a ranmu a hannun Allah yake malami na ya ce babu abin da ya zo a tunaninsa sai ya kama ƙur'anin sa kawai shirgu da yana karanta ya ce sai wani kafiri ya zo ya matso wurin shi ya taso daga wurin su ya zo ya ce da Allah daga muryarka sosai don Allah ya fitar da ruwa cikin wannan a kafiri ya san cewa wanda yake cire mutum a cikin damuwa shi ne Allah wannan kuwa shi ne Allah ya da sifanta mushrikan farko su ma a kai wanda Allah ya ce Fa'iza, idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina na din idan suka shiga jirgin ruwa suna cikin tafiya hannu ga rai ga Allah a lokacin ba za su kira kowa ba sai Allah za su tsarkake addininsu ga Allah shi kaɗai falamma najjahum ila albar yi shirku. idan Allah ya tsirar da su suka zo ban kasa hankalinsu ya kwanta suna suna da yakini cewa Ba babu abin da zai same su a zan kasa sai su koma suna shirka a kan kawunan mu ma muna iya mai filin cewa akwai Allah akan nan ma fitra na halittar mutum tunda an tambi mutumin daji ba shi da sani game da addini ainihin Allah ina ne Allah yake yake a sama an tambi balarabin ƙauye wadda bai san komai a cikin a cikin addini ba yake ina Allah yake yake ai tako rakumi tunda shi mai kiwon rakumi ne yake tako rakumi akan kasa sahara alama ce cewa rakumi ya bi nan ko ganin bayan gidan salukai a kan hanya alama ce wanda za ce shanu ya fi nan ya ce su wannan abubuwan da muke gani a kewayen da ke isa musan cewa akwai Allah shi kaɗai ne so mutum a ɗabi'ansa Allah ya ƙabiyantar da shi ya san Allah shi yasa Allah madaukakin sarki yake wa if akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum a lokacin da ubangijinka ya riki daga ‘ya'yan annabi Adam a bayansu daga cikin zuriyarsa wa ashadahum ala anfusihim kuma ya shaidar musu akan kawunansu cewa alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba qalu bala sun ce eh kai ne ubangijin shahidna kuma mun shaida da wannan malamai suka ce bayan Allah madaukakin gaskiya alki annabi Adam to duk zuriya wanda za su fito daga jikinsa har karshen duniya sanda Allah ya tabbatar musu da cewa akwai Allah su ma suka da cewa akwai Allah to Allah ya rike su akan aka cewa za su san cewa akwai Allah Allah ya yi aka ne an ta kulu yau malfiyamatu inna kunna an haza za ku ne kar ku zo ku ce a ranar tashin kiyama ku ce ai ba mu sani ba Allah ya riga ya tabbatar muku da aka kuma ya sanya shi a cikin halittanku za ku yi ku san cewa da Allah to amma bai farko akan wannan a ba ya aika muku littafi ya san cewa ku mutane za su kawo hujja da aka aw takunu innama ashraka aba'una min qabl ko kuwa ku zo ku ce a'a ai iyayenmu ne suka fara yin shirka wa kunna zurriyatan min ba'di mu kuma zuriyar su ne dole mu bi abin da muka same su a kai aka tuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun yanzu za ka hallaka mu da abin da iyayenmu suka aikata muka bi to kada mutum su samu irin wannan dalili shi Allah ya tabbatar musu kafin ya lice su cewa akwai Allah amma dalili na shari'a suna nan birjin dukkan alkur'ani gaba da yana tabbatar da cewa akwai Allah sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tabbatar da cewa akwai Allah shari'anta na adalci yana tabbatar da cewa akwai Allah shi yasa Allah yake wa fi anfusikum afala tubsirun ko akan kawunan kuma ba ku gani ne ba ku gani ne akwai aya wanda ke nuna cewa akwai Allah shi yasa wani mawaki yake fa ya ajaban kaifa ya'til ilaha am kaifa yajhaduhu al-jahidu yake abin mamaki ta yaya mutum ya ci gaba da saba wa Allah madaukakin sarki ko kuwa ta yaya ma yake jayayya cewa akwai Allah ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد كما ألا ينا دكا موتي دكا شرو abin da ke shaida cewa akwai shi an jima kaɗan za ka nemi mai motsi a cikin dare ba za ka samu kowa ba da dabba da mutane duk sun nemi wurin abin nan ɗabi'a ya tilasta su haka gari na wayewa za ta gan kowa ya bazu oho ana ta haraka to duk wannan tafsina da duk wannan harakan da ake yi shaida ne cewa akwai Allah wa fi kulli shay'in lahu aya kuma Allah madaukakin sarki yana da aya a komai wanda mutum zai iya gani sai wanda ba shi da idon gani tadullu ala annahu wahid yana nuna cewa Allah ɗaya ne al'amari na biyu wajen yadda cewa akwai Allah shi ne imani da kaɗaitan Allah wannan mannasosi suna da a birji a cikin littafin Allah Allah yake malamai sun ce ma'anar wannan shi ne mu kudurta a zuciya da kuma yadda da harshe da faɗi da harshe ɗin gabanmu ya aikata cewa ubangiji ɗaya ne wanda ya cancanci a bauta masa duk wasu abin da ake bautawa ba Allah ba duk ƙarya ne kawai dole kai imani da haka don gobe kar ka zo ka ce ai ubangiji ɗaya muke bautawa ta ina ta yaya mutumin da yake bautawa alloli daban-daban zai yi ɗaya da wanda yake bautawa Allah wasu a lokacin da za su ci romo na siyasa gaskiya ai biyu mu tsaye ne ai babu komai ba bambanci Allah ɗaya muke bauta ba ba ɗaya ba ne Allah yake zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-'aliyyul kabir wannan ya kasance ne domin Allah shine gaskiya kuma duk wani abin da ake kira ba Allah ba wannan ƙarya ne kuma Allah shi ne maɗaukaki mabuwayi mai girma babu wanda yake kisu wannan sifa daga cikin allolin da suke bautawa ba Allah ba Allah ya ce ya yi wannan su hudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane ku bauta wa ubangijinku wanda ya halicce ku babu ubangiji wanda ya halitta sai Allah shi kadai domin babu wanda ya taba raya cewa shi ne mali sai Allah kawai ba wanda kuma ya fito cewa ƙarya kake yi ba kai kadai ka halitta ba ni ma ina da nawa halitta din to ku bauta wa wannan ubangiji wanda ya halicce ku da kuma wayanda suka wuce gabaninku don ku zamo masu takawa. dalilai suna da yaya za mu sai kasa a kan haka al'amari na uku imani da sunayen Allah da sifofin Allah shi ne kai imani cewa Allah yana da sunaye kyawawa kuma ya kuma yi umarni cewa a kira shi da shi don haka a lokacin da kake kira shi da shi din nan yana zaune a zuciyarka cewa Allah sami'un yana jinka kuma kake kiranta. Allah mutibun yana amsa kuma zai amsa maka wayannan siffofin Allah ne da sunayensa kana roƙon shi da shi yana tabbata cikin zuciyarka cewa haka Allah yake kuma Allah zai walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa ku kira shi da shi da haka ya zama dole akan bawa ya ji girman Allah cikin zuciyarsa lokacin da yake kira sunansa lokacin da yake karanta siffarsa a lokacin da yake bauta wa ubangijinsa wannan imani da aka yana gadarwa bawa so Allah ubangijinsa cikin zuciyarsa yana gadar mushi tsoron ubangijinsa wajen azabarsa yana gadar maka bata samun rahman ubangiji maɗaukakin sarki to malam yake wa mala'ikatihi makhluqatun min nurin litanfiza awamir Allah yake abu na biyu cikin imani shine kai imani da mala'ikun Allah cewa Allah yana da mala'iku wayannan mala'iku makhluqat halittu ne sai dai su kuma a listansu ba irin na mutane ba ne domin min nurin an aiki an alice su ne daga haske kuma dalilin a listansu su fiye a awamir rabba, Allah ya alice su ne domin su dinga aiwatar da umarnin Allah wannan shi ne a saukake wadda za ka nuna wa yaro amma kai a matsayinka uba ya kamata ka san fiye da haka cewa yin imani da mala'iku shine ka yi imani ka gaskanta gaskantawa na gaskiya babu shakka cikin zuciyarsa cewa Allah yana da mala'iku maujudin suna nan na min nur an halice su daga nur aske Wannan ibadun mukramun su bayi ne wanda Allah ya karrama su ya darraja su yusabbihuna Allah fi al-layli wan nahar suna wa Allah tasbihi dare da rana la yafturun ba sa bari wa annahum la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun sai wasu wayannan mala'ikun ba su saba wa Allah abin da ya umurce su suna kuma aikata abin da ya wuce su ثم إنهم ليسوا كالبشر su ba kaman mutane ba ne fahim la ya kulu su ba sa cin abinci mutum na ci wala ya shrabu su ba sa sha mutum na sha wala ya namun su ba sa bacci mutane na bacci wala ya tanasaluna su ba su haihafa mutane suna haihafa ina fata muna ganewa wa innahum qa'imuna bi wadha'ifi mutanawwa'a su Allah ya rike su ya ba su ayyuka daban-daban aukan Allah ta'ala ilayhim al biya wanda Allah ya wakilta su da su yi siffofin mala'ikun nan su ma wata duniya ne na mala'ika amma iliminsu yana cikin ilmin gai allazina yu'minuna bil ghaib wayanda suke imani da gaibi mun yi imani akwai mala'iku amma ba mu gansu ba na babu wani hankali wanda zai iya rikici yaya suke yaya girman su yake anyan sani yadda suke ta wajen labari ne daga mai gaskiya mai abun gaskantawa daga Allah maɗaukacin sarki zuwa manzanninsa. cewa mala'ikunta haka suke labarai sun zo daban-daban wanda ke amfanar da cewa mala'iku suna nan sun ambaci wasu siffofinsu daga cututtuka ba tare da an yi dalla-dalla yaya suke ba a farko labarin cewa su sun halice su ne daga aske wannan ya tabbata ne a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam aisho an ruwaito daga aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha tace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khuliqatil mala'ikatu min nuri an halici mala'iku daga aske wa khuliqal jalu min marijin min nari kuma liki aljannu daga wuta wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum kuma liki annabi adam daga cikin abin da aka wasafa muku yadda aka halitti annabi adam qur'ani ya wasafa muku wannan hadisi tana cikin muslim so wannan dalili ne yasa malamai suke cewa halitti ah, mala'iku daga ake na biyu girman halittarsu alitinsu alitinsu mai girman gaskiya ne ido bai ya? hankali da zai iya wata ba daga cikin kaɗan wanda ya zo cikin girman mala'iku Allah madaukakin sarki ce ya ayyuwan na amanu ku an anfusakum wa ahlikum naran وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاب شداد ya ku wanda kuka yi imani da gaskiya ku kare kawunanku da iyalanku daga wuta wannan wutan abun makamashinsa mutane ne da duwatsu a kan wannan wuta akwai masu gadi mala'iku gilawan masu tsananin girma shidad masu tsananin ƙarfi la ya asuna Allah ma marabu. ba ka taɓawa wa Allah abin da ya umarce su wa ya na ma yumaru kuma suna aikata abin da aka umarce su an waito daga Jabir dan Abdullah cikin hadisin da Abu Dawud ya fitar daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله أم إذني waye maka izini Allah maɗaukacin sarki Allah ya mun izini in yi zance game da wani mala'ika daga cikin mala'ikun Allah min hamalatil arsh yana ɗaya daga cikin mala'iku wanda suke ɗauke da alharashin Allah inna ma na shahmati ubnihi ila atiki abin da ke tsakanin wannan fatar kunnensa zuwa kafadarsa masira ta fi ame mai tafiya yana tafiya da kafa zai taku shekara ɗari bakwai da isa kafaɗa ba Wanda magana ya fito daga bakin asfodin masu wannan zai nuna maka girma tsakanin fatan kunne zuwa kafada kawai ya sa yake kenan idan tsawon ya yi aka sauran jikin fa girman jiki kuma fa wayannan nasoshi da wasunsu suna bayyana girman mala'iku wajibi akan mu yin imani da dukkan abin da ya zo ingantattu a cikinta duk da cewa mu ba za mu yi mu yi tasawuri yadda suke ba yaya za mu yi tasawuri halitta wadda tana da fuka-fukai biyu uku hudu mala'ika jibril tana da ɗari bakwai a sistumiya ɗari shida kuma kowane ɗaya ya rufe kammai ya rufe sama kowane daya to ya za ka iya suranta yin wannan ba za ka iya suranta ba abdullah ya ce annabi sallan ya ga jibril a cikin surarsa yana da fuka-fukai ɗari shida kowanne daga cikin fuka-fikin ya rufe sama shi baya gani wani sama kuma sai fuka-fikin yake gani kuma a cikin fukafikin su kayan ado na ban mamaki suna fitowa daga cikin wannan fukafikin idan za ka yi mamakin wannan ina wata kunsu mai suka rijiya kowannen su suna da nasu launi idan suka haɗa wannan abu ya kake ganin ka kyau wanda Allah ya gane a wurin to na mala'ika ba zai iya kwatanci ba tunda ma har abubuwa na lu'lu da kuma abin nan suna zuzzuba daga cikin wannan fuka ta na uku suna da iko na juya daga halittarsu zuwa ga duk wani halitta wanda Allah ya ba su gano yi za su yi su juya Allah ya ba mala'iku wannan kudura za su yi su fita daga surarsu zuwa ga wata sura na wani halitta daban kamar yadda jibril alayhi salatu wassalam yake zuwa wa annabi sallallahu alaihi wasallam a suran mutum ya ba da labarin cewa ya zo a cikin sura wani mutum shadidu bayadu siyab shadidu sawadu sha'a ya zo a cikin wani suran mutumin da ya sanya tufafi mai tsananin fari da kuma bakin shi mai tsananin baki haka maryam mala'ikar jibril ya zo mata a siffan mutum da kuma su aka cikin mala'iku wanda Allah ya aike su zuwa ga wajen manzanni abu na hudu suna wa Allah biyayya da bauta za su saɓawa Mala'iku Allah suna da kuma ba shi da aiki sai bauta wa Allah madaukakin sarki shi ta aiki suna gode suna tasbihi suna tsarkake sunansa suna bin umarninsa ba tare da gajiya ba tare da kosawa ba Allah ya ce wa lahu man fi samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun nashi ne abin da ke sammai da tasai amma akwai wasu alitu a wurinsa su ne ba ta girman kai wajen bautan Allah madaukakin sarki kuma ba ta gajiya ko su kota babu يسبحون wannan والنهار لا يفترون suna yin tasbihi dare da rana ba sa hutawa kuma Allah maɗaukacin sarki yake fa'il istakbaru والذين عند ربك يسبحون له بالليل wa وهم لا يسأمون idan wayanda muka aike ka zuwa gare su sun yi girman kai ba za su imani ba su bauta wa Allah to ka sanar da su cewa wayanda suke wajen ubangiji su suna yin tasbihi da dare da rana ba sa kotawa amma duk da aka kuma ba sa ci ba sa sha ba sa bacci ba sa hafa. to ba a ce musu magaje ne ko a ce musu mata ne a'a ba wanda ya san menene jinsin su sai Allah malikin su kawai kuma mala'iku suna da ayyuka daban-daban masu yawa wanda Allah ya wajefa a kansu. wannan wasu sun zo a cikin alkur'ani Allah ya ce wa inna alaikum la hafizi kiraman katibin a kanku akwai masu kiyaye aikin Alitu ne masu daraja wanda Allah ya karrama suna rubuta dukkan abin da suke aikatawa wa'annan mala'iku ne kuma su kuma aikinsu kenan kuma akwai mala'iku wanda suke kare bawan Allah a gaba da shi a baya da shi shi bai ma sani ba Allah yake lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amri Allah yana da masu binsa a baya a gaba da shi da baya da shi suna kiyaye shi daga cikin al'amarin Allah umarnin Allah ko al'amarinsa daga cikinsu akwai wanda aka wakilce su da ɗauke rai da karban ran ɗan adam a lokacin da lokacinsa ya yi Allah yake hatta idza jaa ahaduhum al-maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarriqun har idan lokacin mutuwarsa ya zo manzanninmu za su karbi ransa kuma ba su wuce iyaka za su tsaya daidai yadda Allah ya halice su ba su wuce iyaka daga cikin mala'iku akwai wanda aka walfice su da isar da wahayi ga manzanni kamar jibril Allah ya ce nazzala bihi ruhul amin على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين wanda ya sauko da shi shi ne ruhu amintacce shi ne mala'ikar jibril ya sauko da shi a zuciyarka don ka kasance daga cikin masu gargadi da harshen larabci mabayyani ma'ana alkur'ani malam yake wa kutubuhu wa kutubihi kuma ka sanar da Allah a yaranka su san cewa Allah yana da littattafai wanda ya aiko wa ɗan adam domin ya shiryar da su zuwa ga hanya madaidaiciya ya ce cikinsu a taura wal injil wal zabu wal qur'an wa huwa afdaluha ka sanar da su a cikin littattafan Allah akwai a taura akwai injila akwai zabura akwai alkur'ani wanda shine mafi su wannan ya isa wa yaro ya san wannan idan hankalinsa ya koma abin nan sai san fiye da haka amma kai a matsayinka wanda muke magana da kai kana da bukatar sani fiye da haka to don aka me ake nufi da imani da littattafai mai littattafan tukuna littattafan ita ce littafi ko littattafai wanda Allah ya saukarwa manzanninsa domin rahama ga alikinsa don ya shiryar da su su isa zuwa gare shi a ƙarshe a cikin sa'ada na duniya da lahira idan suka bi wannan su ne littattafan amma ma'anar yin imani da ita shi ne gaskantawa mai ƙarfi wanda babu shakka a cikinta cewa Allah madaukakin sarki ya saukar da littattafai a kan manzanninsa zuwa ga mutanensu kuma wayannan littattafai sun kewaye wato sun tattara akan aqida na tauhidi tangaran kari akan shari'a ta musamman wanda Allah ya dora wa kowane al'umma sai dai wayan nan shari'o'i shari'an annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya shafe shi Allah madaukakin sarki yake وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه mun saukar maka da littafi da gaskiya wanda ke gaskanta littattafan da suka zo gabaninsa kenan akwai littattafan da suka zo gabanin alkur'ani ko amma alkur'ani din muhaiminan alaihi shi ne mai hukunci akan wa'ancan ba wa'ancan suke hukunci akan ba don haka bai nahu? bima anzala Allah kai hukunci tsakanin su da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kar ka bi son zuciyarsu idan yahuda suka zo wajen annabi sallallahu alaihi Sallam ko nasara suna so ya bi abin da su suke kai wani lokaci annabi sallallahu yana tabbatar musu da abin da yake cikin nasu din idan babu wanda ya saba da shi a cikin namu cewa shi wanda kuka yi imani da shi ku karanta mai baki kamar yadda ya tabbatar musu da hukuncin rajin a cikin littafinsu da makamantan irin wannan to amma annabi Sallan yana hukunci ne da hukuncin Allah alqur'ani da hukuncin ah, alkur'ani domin Allah yake fahkum bainahum bima anzala Allah kuma wala tattabi awahum amma ja'aka min al-haq karka ji don zuciyarsu ka bar abin da ya zo maka na gaskiya ne kullum ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowannen ku mun ba ku shari'a mun ba ku tsari walau sha Allah لجعلهم أمة واحدة لعل يكون ذي سن يسوع الأمة هدى ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ألا يا أكني دومي جربيكم أكن وندي باكو دم za ku yi riko da shi ko za ku yi faɗayin wa'ancan fastabiqul khairat da haka ku yi gaugawa zuwa da alkhairi zuwa da amsan kiran Allah madaukakin sarki da imani da littafin sa ila Allah marji'ukum jami'a zuwa ga Allah ne makoman ku gaba daya fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun kuma ya ba ku labari abinda kuke saɓawa a kai to imani da littafin Allah ko littattafan Allah ita ma tattattaru ne akan wasu wato point point point na farko imani da cewa saukarta daga wurin Allah ne gaskiya ne kuma Allah shi ne ya yi wayinsa zuwa ga manzanninsa domin shiryar da mutane kuma yin imanin nan zai kasance kamar haka abin da ya zo cikin littattafai wanda aka ambace shi cewa Allah maɗaukacin sarki ya yi wa'ayinsa zuwa ga wani annabi ta musamman to za ka yi imani da ita kamar aka? cewa alkur'ani Allah ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam injila Allah ya saukar wa annabi Isa alaihi salatu wassalam التوراة ألا يا سوكر والنبي موسى عليه الصلاة والسلام الزبور ألا يا سوكر والنبي داوود والصحف wa annabi ibrahim so wannan za ka yi imani a kan ta'ayininsa yadda aka ayyana to wanda kuma akwai su amma ba ambace su ba baka san sunan su ba wannan za ka yi imani da su a jumlance cewa Allah yana da littattafai wanda ya saukar akwai wanda ya ambata akwai wanda bai ambata ba wannan shi ne imani ijmalan abu na biyu gaskanta abin da ya inganta ya isa gare mu na labarin wa'ancan littafi yin imani da shi cewa gaskiya ne daga wurin Allah kamar labarin da ya zo a cikin alkur'ani da kuma labarin da ya zo a cikin wannan littattafai kafin su tantanta shi wanda kuma alkur'ani yake tabbatar da shi wannan za ka yi imani da shi amma wanda ya rabu sun riga sun gurbata wannan ba za ka yi imani da shi a matsayin zancen Allah ba na uku yin imani da hukuncin kan wayan nan littattafai ma'ana wanda ba shafe a cikinsa ba shi ne wanda yana can yana cikin littafin alkur'ani amma wanda yake cikin alkur'ani baya can za ka yi imani na alkur'ani ne ba na can ba domin alkur'ani shi ne mai hukunci a kan su ba su da suke hukunci a kan alkur'ani ba yin imani da littattafan allah tana da amfani masu yawa idan kai imani da littattafan Allah a dalla-dalla kamar da malamai suka yi bayaninsa za ka samu ka yi riko da littafin Allah da gaskiya da ƙarfi kuma ga girmama shi ka yi amfani da abubuwan da suke cikinsa ka yi aiki da shi ba tare da za ka jefar da shi a bayan ka ba kula ya rufe kuma ka yi imani da abin da ya kasance mu ta mutashabe wanda fassararsa ba kowa ke fahimtar sa ba sai ma abokan ilimi kai ima da wanda fassararsa kowa yana iya fahimtar sa domin Allah madaukakin sarki akan aka yi saukar da littafinsa huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab shi ya saukar maka da littafi a cikin wannan littafi akwai ayoyi muhkama ayoyi wanda yake talla-talla baya bukatan fassara biyu ɗaya ce to wa'annan ita ke uwar littafi ita ke huwar littafin wa ukar akwai wasu kuma wanda suna ji shago yana rikitarwa ba kowa ke ga fahimtar ba فأما الذين في قلوبهم زيغ أما منافقي وندا أكي كركتا سكنزو تيسو إلو ونن سكي بي فيتبعون ما تشابه منه za su dinga bin abin nan da akwai fasara biyu fassara uku a ciki don su haddasa su kina tsakanin babu abin da suke nema ibtigha al-fitna wa ibtigha suna so su haddasa fitina ne ko su canza ma'anansa wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah babu wanda ya san fassararsa sai Allah kuma Allah ya sanarwa annabinsa annabinsa ya karantar da mu a aikace والراسخون في العلم وين suka wato nisa suka yi zurfi cikin ilimi su ma suna saninsa ko da ba su sanin ba suna ce na bi mun imani kamar yadda ya zo kullum min indi rabbina duka daga wurin ubangijin mu ya zo wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu wanda zai yi tunani irin wannan ko ya wazantu sai ma'abutan hankali lokaci ya yi na kuma abu na biyu daga cikin amfanin imani da littattafan Allah manhajin rayuwa cikakke littafin Allah ke shiryar da shi zuwa gare shi babu wata sa'ada wanda mutum ke bukata a nan duniya sai ta tare da zancen Allah babu wata sa'ada wadda za ka nema a lahira sai da zancen Allah madaukakin sarki inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam wannan alqur'ani yana shiryarwa zuwa ga abin da yake daidai tsaye mai karfi babu karkata babu sako-sako imani na gaskiya a na gaskiya ƙur'ani ke shirya da shi ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات kuma alkur'anin nan yana bishara ga muminin da suka aikata ayyuka na gari anna lahum ajrun kabira cewa suna da lada mai girma a wurin Allah wa annal ladina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum ban alima amma waɗanda ba su imani da Allah ba da ranar tashin kiyama su kuma tanadi mun da muke musu shi ne azaba mai radadi Allah sa ba mu ba ta a za mu dakata a nan wanda muka yi yayi daidai Allah ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ba ka sa mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh